wallahi ni nayi mamaki da aka ce wannan littafi Ibrahim Yas ne ya wallafa shi wallahi nayi mamaki kun san abin da ya ban mamaki wallahi kusan abubuwan da muke ja in ja akai da su ra'ayinmu da mu da shi fa'inta mu da shi duk ɗaya ne ya dinga kawo magana su Ibnul al-Qayyim wanda ƴan iska na yau suke zaga su magana Ibn Taymiya su magana Imam Ahmad duk ya dinga kawo anan wallahi shi ya dinga kawo littafin nan yayi condemning din mas'aba, yayi condemning din mashaba yace duk wanda ya lidi da masaban imamu mali ya kayyadu da ita yace dan bid'a ne da mu zo dan karanta muku maganar sa ku ji dan da ya tsakanin magariba da shi lokaci ba dai bane yace dan bid'a ne yace Allah da manzon sa ba su wajabta mutum bin wata masaba ba yace in ko mutum ya faɗi haka to yayi wa Allah da manansa ƙarya kuma ya yi ya yace gaskiya bata tattaru akan masabobi guda hudun nan ba yace zaka iya ɗaukan gaskiya ko ina ƙur'ani da hadisi aka ce mu bi wallahi na mamaki Ibrahim Inyas bari ku ji abin da ya faɗa akan maganan eh, magana ba nan lokaci ba ne ba ko kuna eh, da karanta yanzu a bari da daddare to a wannan littafin nasa akan magana ɗora hannun dama akan hagun wallahi babi guda ya masa yace albabu athani fi wad'i eh al-yumna ala al-yusra salati wa ta? sai da ma a hotonsa ma ga a hotonsa ba tukuna sai da sai da ya nuna inda ake ɗora hannun dama kan hagu aka ɗauko hoton Ibrahim Inyas din gashi a hotonsa a nan a bangon littafi ɗin da ku gani ku ɗauka mana da kyamara ku ɗauka mana da kyamara kun gan shi inda ya ɗora hannun dama kun gani kun gan shi gashi a tsaye yana nunawa fiya yadda ake waɗa riyom na alalisa sai da ya nuna yace kuma yin haka shi ke nuna mutum yana kaskantar da kansa yana roƙon Allah don ya bambance kansa da lokacin sallah da lokacin da ba su na sallah ba wala ni Ibrahim Yesuwa wala Ibrahim Yesuwa ya fito ahalin suna a wani bangaren fa <laughs> an dauka ko ku dauka ba kun gani kun dauka ya da yake cewa albabu asani a'a manya yi daidai a yi barna manya <laughs> eh, yi daidai a yi barna alhaji ibrahim kenan alhaji ibrahim a'a <laughs> ya kuri ya dan yage ne wajen lokacin da yake nuna ya dan yage a'a manya manya a baku naku daban <laughs>